Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barka da wannan la'asariya masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin mu na rana. yau alhamis 18 da watan janairu na shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai To Aisha, furaren hula akalla tara aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Siriya da ake ganin kasar Jordan ce ta kai don auna masu safarar kwayoyi da makamai. Sojojin Amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya Laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na hutsi guda goma sha hudu a yammacin Yemen. sannan kasar pakistan ta ce sojojinta sun kai hare-hare kan mabuyar 'yan ta'adda a kasar iran kwanaki biyu bayan da iran din ta kai harin bom kan waɗanda ita ma ta ce 'yan ta'adda ne a pakistan to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma muhawara ce ta kaure tsakanin al'ummar Nijar bayan da firaministan kasar ya kai ziyarar kulla dangantaka da wasu kasashe kowane irin ra'ayi suke bayyanawa mu mun tabbatar da babu wata maslaha ta ƙasa saboda hudda ce wadda suke son don su kawo wannan sojoji na Wagner. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za ku ji ta bakin shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau a game da irin rawar da 'yan wasan Super Eagles ke takawa a gasar cin kofin Afirka ta bana. Yayin da a yau suka tunkari Ivory Coast mai masaukin baki. mun zanna da 'yan wasan nan mai magana mun zanna da masu da su mai magana kuma su sa'annan suna diba wa'in abubuwa kuma suna aiki a kansu kuma insha Allah muna tabbatar da 'yan Najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye na musamman albarkacin bikin cika shekaru arba'in da kafuwar VOA Hausa. Za mu kawo muku wata hira da cika soron Mina Alhaji Yahaya Babangida sai kuma shirin lafiya Umar jiki wanda Hauwa Umar kan gabatar a duk ranar Alhamis. Za a saurari shawarwarin likita a game da matsalolin da ke tattare da shan bara barasa ga mata masu juna biyu. A yau ma za mu karanta mu tsakuro kaɗan daga cikin saƙonnin da kukan aiko mana ta imel. Amma kafin mu kai gabatar muku da duk waɗannan yanzu ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. fararen hula akalla tara ciki har da yara biyu aka kashe yau alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a siriya da ake ganin kasar jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen labarai da wata kungiya ta sa ido masarautar jordan ta tsaurara matakan tsaro a kan iyakar kasar da siriya a 'yan shekarun nan kuma jami'an tsaronta sukan yi shela loto-loto ta ɗaukar matakan murƙushe masu yunkurin fasakwabrin ƙwayoyi da makamai a kan iyakarta da makwabciyarta wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Jiragen yaƙin Jordan sun kai hare-hare kan wasu unguwanni da wani wurin adana kaya wanda ke lardin Suwaida na kudu maso gabashin ƙasar inda suka kashe mutane tara da suka hada da 'yan mata biyu da mata hudu. a cewar kungiyar ta sa ido kan harkokin yaƙi a siriya tana mai bayyana al'amarin da kisan kiyashi sojojin amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na hutsi guda goma sha hudu a yammacin yaman a cewar bangaren da ke kula da harkokin sojin amurka a yankin wato us setcom an loda makamai masu linzamin saura kawai a cilla su kuma sun kasance masu matuƙar haɗari ga jiragen 'yan kasuwa da kuma jiragen yakin ruwan amurka a yankin a cewar bayanin na us centcom wannan mataki da 'yan ta'addar huti masu samun goyon bayan iran suka ɗauka na ci gaba da yin barazana ga jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa tare da kawo tangarɗa ga zirga-zirgar jiragen 'yan kasuwa a kudancin tekun bahar al'amar da sauran mashigogin ruwa da ke kusa a cewar janar michael eric kullin kwamandan us setcom din nan ba da jimawa ba ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar rahotonmu daga jamhuriyar niger a daidai lokacin da firaministan jamhuriyar niger ke ziyarar kasashen rasha turkiya da sabiya muhawara ce ta kaure a cikin kasar tsakanin waɗanda ke ganin lokaci ya yi da niger za ta iya yin hulɗa da duk ƙasar da take so da kuma waɗanda suke ganin cewar kamata ya yi niger ta nesanta kanta da ƙasar rasha da kuma sojojin hayarta na wagner waɗanda suke ganin shigowarsu niger ba za ta amfani ƙasar ba haruna mamman bako na ɗauke da ci gaban rahoton biyo bayan raba gari da kasar faransa da makorar sojojin faransar daga jamhuriyar niger da ma ziyarar aiki da lamin zan firaministan jamhuriyar niger ke yi yanzu haka kasashen rasha turkiya da sabiya ra'ayoyi ne suka bambanta tsakanin 'yan kasar game da gina sabuwar hulɗa da kasashe irin su rasha ko saɓanin haka malam basiru kadi umani shine shugaban kungiyar malaman makarantar boko na sakandare ta ijes niger ya ce wannan sabon salon rungumar sabon kawance da waɗansu kasashen zai haifarwa kasar Umar Dame Ido. Mu matsayin mu na 'yan ƙasa kuma muna sa babbar tamaha ga a samo abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokinmu na cikin gida na siyasa mu ta cikin gida ba su taɓa al'adunmu na kwarai ba su sa mu yaƙi tsakaninmu kuma ba su katantane mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin ƙasa kamar irin da aka gani ga turai yamma waɗanda ya sa suna da bakar siyasa wadda suka jawo hushe 'yan ƙasa aka kore su 'yan ƙasa za su sa ido su gani shin akwai bambamci tsakanin waɗancan ka turai an kura ko kuma duka ɗaya ne. Sai dai a cewar Malam Sahaddin Muhammadu mai taɗi da tsohuwar gwamnatin bazon Muhammad da sojoji suka hambare ya ce ba wani tasiri da hulɗa da ƙasar Rasha ke iya kawo wannan ƙasar. Su irin wannan hulɗar da suke son su kawo mu mun tabbatar da babu wata maslaha ta ƙasa saboda hulɗa ce wadda suke son don su kawo wannan sojoji na Wagner. Kuma kowa ya gani sojoji na Wagner irin ta'asa da ta'adi wanda sun kai a ƙasashe kamar irin su Central Africa kamar irin su Mali kansu kawo wannan sozawa na Wagner na farko ga ƙasa matalauciya kamar mu ba zai iya yiwuwa ba saboda shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar Alhaji Bazoum Muhammad ya faɗe shi cewa idan yana da kuɗin da zai iya shi ba da dala dubu goma wajen kusan miliyon shida da wani abu na sefa dan saboda soji solda guda in dubu zaka ɗauka kenan ɗan ƙaramin kiyasi wajen kusan miliyar bakwai har da transport kinsu da sauransu kenan wannan kuɗin sai a saka su don a yi ma ekipan soza nan. su wannan huddan da suke son su yi suna son su yi ta ne kawai don su kare kanunsu. a cewar malam nuri nuruddin malamin wata tsangaya a garin tawa wannan ziyarar aiki ta firaministan jamhuriyar nijar muhammad lamin zan a kasar rasha da turkiya da masabiya zai iya shimfiɗawa jamhuriyar nijar wata sabuwar dardumar cin muriyar arzikin ma'adanan kasar da allahu ya uwace ma nijar din wagga tahiya da shi firaminista ya zuwa kasar rasha tana nuna cewa yau ni za sake manuwa ba zancen ka je turai ne a cilasta maka kai da arzikinka kai da kayanka amma sai an ɗibi abin da an ka dama a baka kenan hulɗa ta arziki eh, ta kasuwanci za mu yi shi ne akan mutunci akan yarda da juna akan kowa ya san matsayin kowa da dama daga cikin 'ya'yan jamhuriyar ta Nijar ne ke tunanin ganin wannan ziyarar firaminista Muhammad Lamin Zen a gabascin Turai zai sa 'yan kasar su dara kasancewa tun lokacin samun 'yancin kai daga tura mulkin malukiyar kasar Faransa har yanzu 'yan Nijar na cewa ana ɗibar ma'adanan kasar hali talakan jar na ci gaba da ɗanɗana sa Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida na mutan Kwanne Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington sai kai tsaye in ga karashen labaran duniya. To Aisha kungiyar Red Cross a Amurka ta ce akwai matsanancin karancin jini alhalin ana matukar bukata ta yadda rabon aga karancin jini irin hakan tun shekaru ashirin da suka gabata. Yawan masu bayar da gudunmawar jini ya ragu da kashi arba'in cikin ɗari saboda wasu dalilai da suka hada da COVID cututtukan da lokaci kan zo da su da kuma rashin kyan yanayi. Linda Lewis wato ta shafe shekaru da dama tana bayar da gudunmawar jini saboda wasu dalilai na raɗin kanta ta ce I have the ability to do it because I know not everybody can. Um, I know there's shortages. And then uh, Linda ta ce ina iyawa kuma na san ba kowa bane zai iya. Na san akwai karancin kuma an yi ta samun masu cutar sankara a gidanmu a baya. sannan gudumawar jini da ake bayarwa na taimakawa ma masu fama da cutar sankara saboda haka wannan wani abu ne da zan iya yi don taimakawa ma mutane ko da kuwa ban san su ba. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu najeriya yayin da ake ci gaba da taka leda a wasannin gasar cin kofin afirka afcon a kasar kwadabuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta najeriya alhaji ibrahim gusau a wata hira da wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari ya ce suna baiwa 'yan najeriya hakuri akan abin da ya faru a wasan su da equatorial guinea kuma a yanzu sun ɗauki matakin kaucewa sake faruwar hakan kana ya ce suna da ƙwarin gwiwa sosai akan 'yan wasan najeriya alhamdulahi kamar yadda ka sani dai an dai fara wannan gasa ta cin kofin nafe afirka ranar sha uku ga wata janairu kuma mu najeriya mun buga wasan mu ta farko ranar sha hudu ga wata wata ranar lahadi kenan da kasar equatorial guinea kuma kamar yadda kowa ya sani wannan wasa ta kare da ci ɗaya da ɗaya to alhamdulahi mun gode ma allah duk da yake ba da zaɗin da muka tsammani ba ne Ah, but uh, wannan shine wasa ta farko da aka buga tsari na group ma muna da sauran wasanni guda biyu kuma mutane sun ga irin yadda yaran mu suka yi ya kokarin su musamman ganin damammakin da aka ta samu na samun cin gwalagwalai to ina tabbata ma 'yan najeriya cewa wannan ba mu ɗauke shi da wasa ba kuma mun zanna da 'yan wasan nan mun magana mun zanna da masu da su mun magana kuma su anan suna diba wa'annan abubuwa kuma suna aiki a kansu kuma insha Allah muna tabbatar da 'yan Najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba insha Allah daga wasan mu ta gaba wanda za mu ga da ƙasar Abrikos za mu na samu nasara a wannan wasa kuma za mu ƙetare zuwa daga wannan gurbin namu saboda haka bani da wani damuwa ba na tashi hankali na san cewa insha Allahu yaranmu wannan farawa ne ba wai wani abin matsala ba ne saboda haka 'yan najeriya su ci gaba da mana addu'a ba abin da muke nema gare su in ba addu'a ba kuma insha Allahu ba za a ba su kunya ba kuma insha Allahu yaran su tabbatar mana da cewa za su jiba da kurakuransu ko za su canza Allah Alhaji Ibrahim Gusau kenan shugaban kungiyar kwallon kafar Najeriya To albarkacin bikin murnar cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryenta kuma wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari har ila yau ya tattauna da cika soron mina Alhaji Yahaya Babangida ga abin da ya shaida masa. Yawa ranka da farko suna da kuma adireshi. Ta suna na Malam Suleiman Yahaya Babangida cika soron mina Uh, nufe anwase gado da masu bargo kingdom barde kirariya agaye dan iyan zurbi sarkin yakin birnin tsaba so uh, gidan rediyo na murya amurka a bana cikin ikon allah ya cika shekaru 45 da fara shirye-shirye cikin harshen hausa uh, me za ka ce alhamdulillahi muna tanya su murna da kuma jajircewa da suka yi da fahimtar da al'umma labarai masu mahimmanci da sanin ya kamata da kuma kusan ko'ina a duniya ana jin su alhamdulillahi muna alfari a matsayinmu na hausawa wanda yake su an taimaka jama'a wanda ba su jin harshen turanci suna jin labarai masu mahimmanci da suke faruwa a duniya da wannan gido dole abin yabawa ne abin sa masu albarka ne kuma shekarun da suka kai ko a shi ake cewa daga shekara arba'in mutum ya zama cikakken mutum so mun tabbatar da cewa kuma taɓa jin sun samu wata lalura wadda jama'a suke turba sai dai muna kokari su ƙara jajircewa saboda irin yanayin da ake ciki dama tambayar da zan maka kenan ko akwai wata shawara ko kuma kira ga su ma'aikatan gidan rediyon nan ta yadda aikinsu zai ƙara inganta eh, kira da za mu yi shine ah, sai su duba yanayi kuma da yake yanzu wani abu mutane sun koma wannan labarai na waya to amma gaskiya duk da yake mutane masu mahimmanci wanda suka sa abin da suke ba su wasa da murya amurka da bbc da irin gidan su rediyo na kaduna muna kira ga gwamnati da al'umma mu yi kokari mu tawa a wannan gidajen rediyo addu'a da kuma su kansu ma'aikatan su jajirce su zama masu zakalo abubuwa masu mahimmanci na na al'adunmu da addininmu saboda yanzu jama'a saboda wannan gidajen watsa labarai na social media suna neman su kuma ba abu bane za ka samu takamaimen labari takamaimen labari yanzu sai dai ka sami shi kamar irin gidan muna kamara ga manyan ƙasa don allah a dinga sauraron wa'annan kafofin watsa labarai irin su kamar nta labarun karfe tara da sauran su bbc din da kuma voice of america nan ne zaka samu takamaiman labari ba jita-jita ba zaka ma'aikatan su jajirce su aikin su saboda allah allah ne zai biya su ok to na gode alhaji yahaya babangida cika soron mina yanzu ga shirin mu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan illar shan barasa ko giya ga mata masu juna biyu da ma jaririn da ke cikin ciki. kamfanin breweries na najeriya ta kamfanoninsa guda biyu na maltina da amstel malta sun kaddamar da wani kamfen mai suna mission 90 wanda aka tsara don ba da shawara domin a hana mata masu juna biyu shan barasa wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kashi hamsin da tara cikin ɗari na mata masu juna biyu a shiyar kudu maso kudu suna shan barasa tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital to likita menene ma illar shan giya ga mace mai juna biyu illa da giya ke iya haifarwa ga mai daukar ciki in ta sha giya zai iya sa ta in state of maye za ta iya fita hayyacinta ya zama na mata fadi tana amai da bai kamata ba wanda ciki zai iya sa mace amai eh, amma kuma in ta sha sosai yana iya sa ta amai ya yi causing mata more problems za ta samu problem kuma wajen iya cin abinci ko ta ci abinci yadda ya kamata bebinta don bebinta ya growing da kyau sannan ba za ta iya kula da kanta da kyau yadda ya kamata ba ko kin tsakanta da sauransu shin akwai wani mataki na juna biyu da mace za ta iya shan giya kuma abin ba zai mata illa ba misali idan ciki na karami abin da a turanci ake kira da first trimester wato watanni uku na farkon ciki mai juna biyu bai kamata tana shan giya ba ko kafin ta dauki ciki zuwa lokacin da za ta ɗauki ciki har ta sauka bai kamata tana shan giya ba dalili shine yana iya wa ita illa yawa abin da take ɗauki da shi illa akwai abin da muke kira preconception care kamar zuwa ne wurin likita a ba mace shawara yadda za ta tafiyar da rayuwa ta abubuwan da za ta kiyaye abubuwan da za ta yi da zai zamana kafin ta ɗauki ciki tana cikin koshin lafiya kuma abin da za ta haifar ma ya zamana ko ta zamana suna cikin koshin lafiya throughout pregnancy har haihuwa giya dai ga mace mai juna biyu yana da illa kama daga lokacin da ta dauki cikin nan ko da abin da muke kira first trimester second trimester third trimester ne daga daukan ciki tun yana karami har ƙarshe duk sanda ta sha giya yana iya samun matsala akan eh, abin da take dauke da shi To likita wace shawara zaki ba ma mata masu juna biyu don ƙauracewa shan barasa da ma sauran mutane baki ɗaya. Shawara da zan iya ba mata shine su kaucewa shan giya. in ma suna sha rayuwarsu ne su dan sha ko kuma masu sha da yawa ne a lokaci guda wato binge drinking ko masu shan watakila da ke giya din daban-daban ya bambanta daga wanda bai da karfi zuwa mai karfi sosai ko beer ko wine ko spirit mata masu so su ɗauki ciki gaskiya su kiyaye domin yana da illa throughout kuma muna kira ga mata ba lalle masu shan giya kaɗai ba akwai masu ciwon hawan jini akwai masu cututtuka daban-daban na siga na koda ko kuma wanda ma lafiyar su kalon ma abin da ke damun su ko ba su yi aure ba suna tunanin da za su yi aure ko kuma sun yi aure din suna planning za su hayayyafa su ringa zuwa wurin likitocin su suna tambayan preconception care wato shine wannan inda muke zama da su ba su shawara a yi musu a ba su shawarwari yadda ya kamata abubuwan da za su kiyaye abubuwan da ya kamata su yi yadda ya kamata su ci abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi kamin kamin nan su ɗauki ciki domin a samu mu joy din mu in obstetrics shine a samu um, healthy mother da healthy baby at the end of the day uh, so giya abu ne da mace lalle ta haƙura da shi lokacin da take ɗauke da juna biyu ko ba don komai wadin tana so ta ga abin da ta haifa ya fito lafiya lau ita ma ta zama lafiya lau To likita wasu sukan ce idan mace ta sha giya ko kuma barasa mai zafi bayan ta haihu yakan taimaka wajen wanke cikinta ko kuma wajen fito da jinin da ke cikin cikinta. Shin a likitance haka ne ko kuma yaya abin yake a likitance? A gaskiya giya bai da wani role to play in in terms of wai uh, abin da muke kera postpartum hemorrhage ko ko zub da jini bayan haihuwa illa iyaka musan cewa asibiti haihuwa asibiti kuma inda aka samu kwararrun likitoci da nurses wato midwives wanda suka iya daukan haihuwar mace shine zai iya za a iya yin abubuwan da ya kamata in ma mace tana da risk in bleeding ya zama na sun kiyaye bata zubar da jini ba bayan ta haihuwa amma wai giya ya taimaka wajen hanawa ko wanke ciki wannan bai da wani fa'ida bai da bisis Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja don jin irin illar da shan giya ke yi wa jarirai da ke cikin ciki. To likita shin wace irin illa ko kuma illoli shan giya ke haifar wa jariri? wato a lokacin da uh, mace ko kuma mahaifiyarsa ke dauke da cikinsa. To giya tana da matukar matsala akan jariri na daidai ana iya barin jaririn nan zai iya mutuwa ko a ciki ko ya barin shi sannan za a iya haifar shi a matsayin bakwai ne ko kuma a haife shi da abin da ake cewa birth defect a turanci wato ya zama kenan wani bangarorin jiki na da matsala misali kan yana iya zama dan karami kwakwalwar ma ta zama karama ko kuma kamar su fuska ana iya samun abin da ake ce cleft lip of palate wato ya zama kenan akwai wani barkewa rashin hadewar labba da kuma dasa shi ana iya samun matsala a zuciyar shi a haife shi da abin da ake cewa ko rami ko wata huda a cikin zuciyar ana iya haifarsu da matsala da ta shafi gabai da sauransu sannan suna iya zama eh, sun samu matsala ta rashin ji kunnen su baya ji suna iya samun matsala ya kasance ba za su iya magana sosai ba wato communicating problem ya zama suna da problem da communication suna iya samun matsala ta koyan abubuwa koya musu karatu ko a koya musu sana'a ko wani abu duk sai zama musu suna da matsala wurin koyon irin wannan sannan yana shafar hatta su. sai zama ka ga yaro abin da ake cewa irin antisocial behavior duk waɗannan matsaloli shan giya ga iyaye yana iya kawo shi to da da wannan abin da ake faɗa wanda a turanci ake kiran su fetal alcohol spectrum disorders da ana ganin sai idan uwa ce kawai ke shan giyar nan amma bincike ya nuna cewar hatta iyaye maza idan suna shan giya to yana shafar fa jaririn nan har wani bincike da aka yi kwanan nan suke ba da shawarar cewar din namijin da yake son zai haihu yana planin zai haihu wato zai aure da sauransu suna ba da shawarar cewar kafin matar ta ɗauki juna biyu ya guji shan giya akalla wata uku kafin ta samu juna biyu saboda haka giya tana da matukar matsaloli a kan jarirai shin illolin nan na dindindin ne ko kuma um, zai iya zuwa ya warke daga baya to matsalolin nan uh, gaba su na dindindin ne idan sun samu jariri to na dindindin ne sai dai a duba wani abubuwa da za a yi da za a iya taimakawa jaririn amma in dai sun faru to sun faru kenan kuma na dindindin ne. Mace za ta iya shan giya a lokacin da ciki ke karami? hakan za a iya cewa ba zai illatar da ko kuma ba zai wa yaron da ke cikin cikin ta illa ba musamman idan aka yi la'akari za a ce ai cikin karami ne da sauransu babu wani matakin juna biyu da za a iya cewa mace za ta iya shan giya asali ma ya kamata a ce ta daina shan giyar na akalla wata uku kafin ta samu juna biyun sannan kuma ya kasance har ta gama daukar dawainiyar juna biyun nan kai har ma bayan haihuwa tana cewar fa giyar nan an shata tana shiga har cikin nono nonon uwa saboda kake kenan ko da bayan haihuwa kin ga za ta shayar da jariri tana shan giya to tana shayar da yaran nan giya ne kuma zai masa illa matuka. To daga ƙarshe likita wace shawara za ka ba ma mata domin ƙauracewa shan giya musamman ma mata masu juna biyu? To shawarar da zan ba duk matar da take son ta samu juna biyu ko take zaton za ta iya samun juna biyu to ta guji shan giya. Sannan kuma idan ta samu juna biyun nan kenan shi ne ma dai ya mafi cancanta ma a hana ta shan giyan nan kwata-kwata saboda giyan nan za ta yi wa jaririn nan illa wanda ita ma kanta da take da juna biyun za ta iya samun illoli sannan kuma shi jaririn za a samu illa wannan illa kuma illa ce da za ta zama har tsawon rayuwa wata ma illar ya kasance babu wani abu da za a iya yi a kanta Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin suka bamu. A madadin Dr. Sarayya Awal Sulaiman da Dr. Lawal Musa Tahir da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. A gaida Hauwa Umar. yanzu kuma sai kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana ta imel. jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a da ke ci gaba da kai har-har a sassan kasarmu musamman a arewa da 'yan ta'adda ke yi da suke cewa gami da hallaka jama'a akan abin jimami da damuwa ne da fatan gwamnatoci da hukumomin tsaro za su kara azama sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda a ko'ina suke sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce a jihar mutaneja abu biyu sun faru an samu kifewar kwale-kwale sannan kuma an yi nasarar cafke kasuwar gumin dan bindiga sai mu ce allah ya kiyaye gaba shi kuma dan bindiga muna fatan za a gaggauta hukunta shi domin ya girbi abin da ya shuka Salam ya Hausa, al'amarin faduwar darajar Naira a Najeriya kullum ƙara taɓarɓarewa abin yake yi, kuma darajar Naira ga idanun duniya ita ce darajar ƙasarmu ta Najeriya. Allah da ya kyauta, sako daga Malam Ango Malamin makaranta da Malam Umaru kan baya wuri. sai sako daga nazifi ibrahim rugan malam shagari da ibrahim ozil da faruku mahe roga sokoto suka ce allah ya faruwa a wutar rikici da ke neman tashi tsakanin pakistan da iran don gaskiya a halin yanzu rikici tsakanin bangarorin biyu zai zama tamkar riba ga wasu kasashe da ba sai mun ambata sunansu ba sakonmu na karshe ya fito ne daga usaina alhaji umar foreba gashuwa da ke fatan alheri cin yarjejeniya tsakanin isra'ila da hamas kan barin shigar da karin kayayyakin agaji zirin Gaza bayan da kasashen Faransa da Qatar suka shiga tsakani wannan lamari ya yi daidai mu dai mu Allah ya sa ya ɗore. Wannan ne kuma ya kai mu ga mu na karshe labarai amma a takaice. To a takaicen fararen hula akalla tara ciki har da yara biyu aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Siriya da ake ganin kasar Jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen labarai da wata kungiyar sa ido. Isra'ila yau Alhamis ta kai wasu hare-hare kan wasu mayaka a arewaci da kuma kudancin ziren Gaza a yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa wani harin da Isra'ila ta kai rafa ya hallaka mutane sha shida. Harin da aka kai rafa wanda ke kan iyakar Gaza da Masar ya jira kan wani gida a cewar ma'aikatar lafiyar. Masu sauraro da wannan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na rana yau Alhamis. Amma insha Allahu zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sa mu da ku Mr. Chan. ni aisha mu'azu nake cewa a ƙara wuni lafiya amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe na tafiya.